وقد Sananne, أن التبرج كبيرة من الكبائر لذي تبرجي واتو babban zunubi ne daga cikin manya-manyan zunubai wato ma'anar tabarruji shi ne mutum ya yi mummunan shiga ita mace ta cire hijabinta an gane wannan ko kuma ta yi shiga ta sanya tufafi shara-shara a jikinta to duk irin wannan ana sanya su daga cikin tabaruji ko kuma sanya tufafi wanda yake matsatse a jikinta saboda haka lalle wannan tabaruji din babban zunubi ne daga cikin manyan zunubai. wahuwa huwa mazmumu fi kulli zaman shi abin zargi ne a kowane zamani wa makan kuma abin zargi ne a kowane waje wa zalika li anna al-islam dinun yad'u dinun yad'u ila sitr wannan saboda addinin musulunci addini ne mai kira zuwa da sutura da kuma kamun kai addinin musulunci yana goyon bayan sutura kuma yana goyon bayan kamun kai na'am na'am wa tadarruju yad'u ila al-khuruj wal shi kuma tabarruki yana kira zuwa ga fajirci da sabon Allah an gane ku a gama ce ta sa ainihin masu matsatsan tufafi ko kuma ta cire hijabi tana tafiya ba tare da hijabi ba ko kuma ta sanya kaya wanda yake shara-shara al'aurarta yana bayyana to duk irin wayannan gaba ɗaya ana kiran su tabarruji to aka tabarruji yana kira zuwa ga fajirci yana kira zuwa ga sabon Allah idan mace idan mace ta fita unguwa ta cire hijabi ko ta fita ta sanya matsatsan tufafi ko ta fita ta sanya tufafi wanda yake shara-shara kamar tana gayyatar mutanen banza ne zuwa gare ta kamar tana kira ne zuwa ga fadeji na'am فكم من فتاة متبرجة فكم من فتاة متبرجة so da yawa aka samu budurwa mai tabarruki ta sabbabar fi mitilati shababil musulmin wanda ita wannan budurwa din ta sabbaba fitinan samari musulmi ta hanyar ta samari musulmi da yawa suka lalace saboda ta sanya kayan tsaraici tana janyo hankulan maza zuwa gare ta To cutar watanin wajen Allah ta'ala kaɗai ya san mutanen da za su lalace ta hanyarta wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ولهذا قال صلى الله عليه وسلم saboda haka manzon Allah sallallahu ya faɗa muhazzira kullu fatati muslima yana mai tsoratar da kowace budurwa musulma min magabbati tabarruj daga ainihin akiba na ainihin tabarruj sakamako na tabarruji annabi yana yana tsoratar da ainihin budurwa cewa ya yi hankali da mummunan sakamako na tabarruji kamar fil hadis alladhi rawahu muslim kamar yadda yake cikin hadisi alladhi rawahu muslim wanda imamu muslim ya ruwaito insani min ahli an-nar manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa insani nau'uka guda biyu suna daga cikin yan wuta nam lam arahuma ni ma ban taba ganin su ba manzo Allah yake gaya mana akwai wasu irin nau'in mata guda biyu ko kuma nau'in mutane guda biyu suna daga cikin yan wuta zan ana kuma ni ma ban taba ganin su ba ni ma Allah ne ya sanar da ni su nam qawmun ma'ahum siyaqun ka bil bakari mutane wanda tare da su akwai kulanoli kamar bindin sanuwa ƙaton kulana kamar bindin sanuwa ya zuri kuna bi hannu suna dukan mutane da shi ƙarshen zamani za a samu wayannan mutane karkashin rike manya-manyan bulala yadda ka san bindin shanu suna da mutane suna dukansu da shi wani sa'un kafiyatun ariyatun da kuma mataye wanda yake kafiyat mataye wanda sun sa tufafi amma kuma ariyat amma tsirana suke a gani ko manzo Allah ke nuna mana cewa mataye wanda sun sa tufafi amma kuma duk da haka tsirana suke ta yaya za a yi mutum ya zama to ya sa tufafi kuma yana zarara. malamai sun yi bayani suka ce idan mace ta sanya tufafi matsatse ta sanya tufafi wanda ya matse jikinta yana bayyanar da ainihin sifofin jikinta kaga nan wajen ta sa tufafi amma tana cikin tsaraici ko kuma ya zama to mace ta sa tufafi shara-shara ana ganin ainihin siffofin jikinta gaba ɗaya a cikin wannan tufafi kaga a nan wajen ta sa tufafi amma kuma tsirara take ko kuma ta sa gajeren tufafi yana bayyana da wasu siffofin cikinta to shine manzo Allah yake magana za a samu wasu mata ƙarshen zamani sun sa tufafi amma kuma tsirara take na'am mumilatun ma'ilatun sannan kuma masu karkatar da wasu mutane su ma kansu karkatattu an gane ko su kansu sun karkace sannan kuma suna taimakawa wajen karkatar da sauran mutane hunna ka asli matil buktul ma'ila wato kawo kansu kamar tozan rakumi ne wanda yake karkatacce idan ka ga wayannan yi kansu yadda ka san tozan rakumi wanda yake ya karkace to shine malamin suka ce irin mata nan wanda suke sanya irin gwagwaran nan katon gwagwaro wanda wannan gwagwaro ba zai ba su dama sanya hijabi ba sai ga an sanya gwagwaro ƙato sannan an ɗan karkatar da shi haka to kaga wannan gwagwaro ba zai ba mace dama ta yi shiga na musulunci ba misali ba zai ba mata dama ta lullube kanta ba sai ga wasu daga cikin mata sun sanya irin wannan gashin nan da ake siya a kasuwa artificial an sanya gashin ya yi yawa ta inda ba za su iya sanya hijabi ba to irin wannan gaba ɗaya wato shi ne su mataye karkatattu sannan masu karkatarwa kawukansu kamar tozon rakumi wanda yake karkatacce A gane irin wayannan mataye da irin wayannan mutane la ya dukkan aljannata wala ya jinna rihaha irin wayannan mutane irin wayannan mata ba za su shiga aljanna ba sannan ba sa ma jin kamshin aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza lalle kamshin ta wato ana samun shi daga tafiya kaza da kaza kamshin aljanna ana samu daga tafiya kaza kaza to su masu irin wannan sifa sam sam ba su ma kusanci wajen ba ballantana ma su ji kamshin to kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wani abu wanda zai faru a ƙarshen zamani shi manzon Allah bai ga wannan abun ba amma Allah ta'ala ya ba shi labari cewa wannan abin zai faru na farko ya ce wasu mutane tare da su akwai bulaloli yadda ka san bindi na sanuwa suna dukan mutane suna zaluntar su kenan ƙarshen zamani za a samu ainihin mutane wanda suke zalunta ainihin talakawa an gane wannan ko sannan kuma za a samu mataye wanda sun sa tufafi a jikinsu amma kuma daidai yake da kuma suna cikin tsaraici sun yi shiga amma kuma tufafin su bai rufe al'auran ba in ma ya zamanto sun sanya tufafin shara-shara wanda yake bayyana da al'auran cikin su ko kuma tufafi matsatsaye wanda shi ma yana bayyana da sifofin cikin su ko kuma tufafi wanda yake gajere wanda bai gama rufe ainihin sifofin cikin su ba to duk irin wa'annan gaba daya manzon Allah ya ce ba sa shiga aljanna sannan ba sa ma jin kamshin aljanna din Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin tabarruj kaga wannan kire ya nuna mana wajibi ne ga iyaye su kula da 'ya'yansu idan kana da yarinya ka sanya ido ga irin kayan da take sawa sannan kuma ka sanya ido ga kawayenta su wane ne kawayenta don bahaushe na cewa abokin barawo barawo ne idan kawayenta suna irin wannan shiga na tabarruci to a hankali a hankali ita ma yakka za ka tasirantu da wannan ita ma nan gaba ta koma tana yin haka saboda haka idan mutum yana da mata ko yana da biya sai ya zama to suna abuta da irin wayannan mutane marasa mutunci to ya kamata ya nemi hanyar da zai hana su mu'amala saboda ɗabi'a yana satar ɗabi'a mutumin banza a hankali a hankali zai jefa maka ɗabi'a na banza ba tare da ka sani ba wani mai karin magana yana cewa an ilmar ta alfa amsai tsari da hu fa inna qarinin bil inna Ya bil muqarini yaktabi yake an ilmar ilatas ya ce kada ka yi tambaya game da mutum fa amsin tsari da hu ka tambaya wane ne abokinsa da zarar ka san abokinsa to ka san wannan mutumin idan abokansa na kirki ne to shi ma fa na kirki ne idan abokan shi na banza ne to shi ma fa na banza ne fa kullu qarinin bil muqarin yattadi kowane aboki yana koyi ne da abokinsa saboda haka wajibi ne da ainihin mazaje su kula da ainihin iyalansu su kula da 'ya'yansu su tabbatar da cewa ‘ya'yansu na shiga na musulunci in ba haka ba kuwa Allah subhanahu wata'ala wato idan ya tsine ma wa'annan matayen to kai ma fa a matsayinka na mahaifi kai ma fa Allah zai tsine maka saboda kai ne Allah ya daura ma ainihin alhaki na tarbiyya nasu Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani ku ceci kawukanku da iyalanku daga wuta kaga shi wannan aya bai ce mu ci kawo mu ba kadai ya ce mu ci kawo mu sannan kuma sai ke da iyalanmu. ashe ba zai yiwu ka shiga aljanna ba alhali matarka tana wuta ba zai yiwu ka shiga aljanna ba alhali ƴaƴanka suna wuta idan ya zamanto kai ne baka yi musu tarbiyya ba in ya zamanto kai ne baka kwaɓe su ba idan kaga suna aikata abu ka kyale su suna aikatawa to duk wannan abin da suka aikata gobe kiyama zai shafe ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne daga cikin ku makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo kai za a tambaye ka kai namiji an baka kiwon matanka da 'ya'yanka shin ka kula da su ko ya kai da su gobe kiyama za a tambaye ka game da abin da aka bashi kiwo na'am wa ma zali amma duk da haka نرى التبرج السارح بين كثير من بنات المسلمين mu muna ganin tsaraici a bayyane tsakanin da yawa daga cikin ƴaƴan musulmi a wannan zamanin musamman mu yanzu shi malam da ma a ce malam yana Najeriya da ya gani idan ana biki in ana biki kamar lokaci ne wanda yake na bayyanar da tsaraici kuma za ka ga ƴaƴanmu ne mu din nan da muke sallah a masallatai mu din nan da muke zuwa wuraren karatu ƴaƴanmu ne suke yin wannan tsaraici din domin wa'annan yara masu tsaraici suka rasa wa'ina iyayen su suke shin iyayen su suna nan shi wa'annan yara ba ƴan unguwan nan bane to idan ƴan unguwan nan ne shi iyayen su suna jin wa'azi kuma iyayen su sun san abin da yaran suke haramun ne ko me yasa iyayen suke barin su haka duk haka muna ganin da yawa daga muna ganin tabarru da yawa tsakanin mafi yawa daga cikin 'ya'yan musulmai 'ya'ya mata na'am walakin tazdadu ma'ajilat at fil ayat sai dai yawan masu tabarruji suna karuwa lokacin yi lokacin babban sallah da karamin sallah a lokacin da ake baje kolin tsaraici kuma iyaye ke siyan ma 'ya'yansu kayan da za su yi tsaraici da shi ala wajhil khusus akan fuska na ainihin kebantuwa وذلك لشراء الفتيات للملابس وكذلك لشراء الفتاة للملابس الجديدة wannan saboda irin siyar da 'yan mata suke yi kaga 'yan mata suna siyar sababbin tufafi ta allaci takshiku an mafatini tufafin da ke yaye wuraren fitintinu nasu wato su matan kansu sun san wuraren da namiji ke kallo in za su dinka tufafi suna dinkawa ne daidai wuraren da namiji zai kalla to nan ne za a bayyana da shi an gani in an je wajen tela sai a nuna wa tela ga irin yadda ake so a yi dinki saboda ana so a janyo hankulan maza a lalata musu tunani litazhara fil eid fi ajmali sura an gani, za ga mata suna bayyana da wuraren fitina domin su bayyana a lokacin idi cikin mafi kyawun sura ka annaha aru fi lailatul zifatiha kai ka ce ita amarya ne fi lailatul zifatiha a cikin daren angwancinta wala da kullu al'adar wace mamaki kowane irin mamaki annal fatatu taf'alu dhalika ala mar'an wa masbadin min walidayha cewa abun mamaki lalle yan mata suna aikata wannan ne a gaban akan idan da kuma a maciya na ni iyayensu yan mata masu yin wa'annan ba wai suna yi bane a boye duk da ana samun yan mata masu yi a boye akwai iyaye wanda suna iya kokarin su domin su hana ƴaƴan su tsare shi. idan ƴaƴan za su je wajen biki za ka iyayen sun ninka musu hijabi kuma sun tabbatar sun sanya wannan hijabin su kuma yaran idan suka rabu da iyayensu suka je wani waje sai su cire wannan hijabi su koye shi su fito da ainihin wannan tufafi na tsaraici su sanya ana samun ‘ya'ya irin wannan, wanda iyayensu ba su ma san halin da suke ciki ba to kaga wayannan tun da iyaye sun yi iya kokari akan wannan Allah ta'ala ya san uzurinsu amma iyayen da ba su yi kokari ba wanda su ne ma suke taimaka ma ‘ya'yansu wajen bayyanar da ainihin tsaraici to wayannan iyaye su ne za su fuskanci fushin Allah subhanahu wata'ala wala tajidu man yankiru alaiha kuma wala tajidu man yunkiru alaiha kuma ba ta samun wanda yake inkari a gare ta dama iyayenta ne ila sai kuma malamanta idan iyayenta suna kwamanta tana ganin iyayenta za ta ɓoye in ta ga malamai za ta ɓoye amma kuma tana bayyana a gaban sauran mazaje yanzu abun mamaki mataye wanda malamai ke cewa kunya na da kyau amma ga mata shi ya fi kyau to sai kaga mace ta fito a gaban maza tana karkata jiki tana bayyana da al'auranta ana kiɗa ana batsa tana rawa a gaban maza wata ma ba budurwa ba ce matan aure ce mijinta in ma ya zama to ta fi ƙarfin shi ko kuma ya zama to miji ne irin wanda ba su da kishi din nan wanda shi yana ganin ma abun burgewa ne mata ki ta fito tana kaɗa jikinta sauran maza suna kallo ana samun maza irin wannan shi namijin daɗi ma yake ji mata shi ta je wajen wannan rawa din saboda zuciya ya riga ya bushe amma mutumin da yake da ƙwayar zarra na imani ya kamata in ya ga wannan abin ya kyamatu wannan abin ya nuna fushin shi akan wannan al'amari Allah ta'ala shi kiyaye Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa anfusakum wa ahlikum ya ku wanda kuka yi imani ku anfusakum ku kwaci kawukan ku wa ahlikum nara da iyalanku daga wuta wanda makamacin wannan wuta mutane ne da duwatsu su ne za a kona gobe kiyama a wannan wuta din alaiha mala'ikatu wato a wannan wuta din akwai mala'iku suna kulawa da wutan gilazun masu kauri shidadu masu tsananin ƙarfi la ya rasulullah ma amarahum ba sa saba ma Allah ga abin da ya umurce su wa yaf'aluna ma suna aikata abin da ya umurce su da su وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ذو الشفة البخاري ومسلم للي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء ما من عبد يسترعيه الله رئيه باب ونباوة وان الله زي باشو عواجة تلكاوة كمان باب ونباوة وان الله زي باشو شو قبل شيء تلكاوة يموت يوم يموت يموت أرانا زي موت وهو قاسو لرئيته alhali yana makudi ga talakawa wanda aka ba shi kiwo an ba shi kulawa da talakawa sai yana musu makudi ya ci amanarsu su bai kula da haƙƙinsu ba bai ba su haƙƙoƙinsu ba illa harrama Allahu alaihi aljanna face Allah ya haramta mai aljanna kaga wannan hadisi yana nuna mana mahaifi idan an ba shi kulawa da ƴaƴansa sai ya bar ƴaƴan nan cikin tsaraici baya kulawa da tarbiyyar to gobe kiyama Allah zai haramta mai aljanna haka nan shugaba wanda yake mulki yana kallo ga gidajen karuwai ga gidajen giya an gane ku ga gidajen shaye-shaye shaye-shayen kwaya da sauransu yana kallo wanda da ba gidajen giya da gidajen kwaya su ne hanya na farko na yada tsaraici to idan ya zama to shugaba mai tsoron Allah ne ya kamata ya yi amfani da karfin mulkinsa ya hana gidajen giya walawa sannan ya takura ma gidajen karuwai ta inda gidajen karuwai suke ya rufe su an gano wannan ko saboda a rage yawan barna a cikin al'umma amma an kaga al'umma ga gidajen giya ko ta ina ga gidajen karuwai ko ta ina ga mataye suna tsaraiki ya zama to iyaye ba sa kwaba shugabanni ba sa kwaba babu wani wanda yake kwaba kan abu to wa'annan mutane Allah ta'ala zai haramta musu aljanna Allah ta'ala shi tsare mu na'am al-istilahu al-muharram bayna ar-rijali wan nisa sannan kuma shudanya wanda aka haramta tsakanin maza da mata shi ma yana daga cikin kurakuran da ake yi a lokacin idi da sauransu inna al-islam dinun yad'u ila ila fitar wallahi addinin musulunci addini ne wanda yana kira zuwa ga fitira ana so musulmi ya rufe jikinsa maza da mata gaba ɗaya kowa ya rufe al'auran shi duk wani abin da zai janyo fitina har ya janyo mutane zuwa ga fadawa cikin zina a nisance shi wal da kuma kamewa addinin musulunci addini ne na kamewa alaman gane cewa wannan yarinya kamammiya ce shine ta ringa mu'amala da maza ta ringa nisantar wato haɗa kafaɗa ko haɗa jiki tare da maza duk yarinyar da take sha'awar zama tare da maza da ainihin haɗa kafaɗa da kafaɗa ko haɗa girgi da maza to wannan ya nuna yarinya ce wacce ba ta da tarbiyya yarinya ce wacce ba ta da kamewa misali dole ne a gare mu mu karantar da 'ya'yanmu kamewa cewa baya halarta ko da wajen neman aure ne fa wajen neman aure musamman in kana yawo a tudun wadayin kaga irin yanayin yadda ake neman aure sai kaga da saurayi da budurwa gaba ɗaya sun haɗa jiki kuma wai aure ake nema kuma ana son aure ya yi albarka ana son nan gaba a ce majalla da suka wannan auren za ga yarinya jikinta ya haɗe da jikin saurayi haka za su haɗe lokaci mai tsawo kuma iyaye suna wucewa suna kallo ba maganar kuɓa ya kamata mahaifin ya ga wannan ya yi musu faɗa ya kwaɓe su kuma za ka iyaye sun shiru su ma suna suna ma farin ciki ne alhamdulillah yansu ta samu saurayi wannan shi ne abin da ake yi yanzu kuma abin mamaki ba yanzu za ga mahaifi za shi masallaci sai ya ga ainihin wani saurayi tare da biyarsa saurayin bai ma yi shiri zuwa masallaci ba saurayin kawai yana ta taɗi ga ainihin budurwa ga mahaifi na wucewa in ma rashin kunya ya kai ita har sai ya gaida mahaifin sannu baba sa'annan kuma ya ci gaba da taɗi har a zo a tarar da shi an yi sallar magariba a zo a tarar da shi a wajen suna taɗi yanka ba ta yi sallah ba shi ma bai yi sallah ba sannan kuma ka ga irin yanayin zaman da za a yi ba zama ba ne wanda ya dace da addini sannan wani lokaci ka gama wato an keɓanta an shiga wani waje wanda akwai duhu ko abin da ya kama da wannan wanda kowane irin barna yana iya faruwa to duk irin wayannan ya kamata a ce yarinya in tana da uba ta dinga jin tsoron wannan abu in kana ganin wasu 'yan mata sai ka ɗauka kamar ba su da ma da iyaye ne kamar iyayen sarga sun rasu ko kuma iyayen sarga sun sallama su ne irin abubuwan da suke aikatawa saboda haka addinin musulunci addini ne yana kira zuwa ga sutura yana kira zuwa ga kamewa kuma yana hana duk abin da zai kasance sababi fi shirin fasad sababi na yada barna eh duk wani abin da zai kawo sababin yada barna a nisance shi kaga wannan waya din da ake amfani da shi mata suna amfani da waya ta hanyar wayan nan ana koyan da biyu daban-daban kaga wannan facebook din da kake gani to irin bannan da yake karantarwa yana da yawa sannan bayan wannan ga kuma kalle-kallen da ake yi na fimafimai ana kallon ana kallon arewa mai an arewa kuntinawa kaga duk irin wannan abubuwan da ake kallo sai kaga mahaifi yana kallo a gidansa an kunna irin wayannan abubuwa an gane ko yara suna kallo iyaye suna kallo wanda a nan wajen ana haɗa ainihin fimafimai masu isar da miyagun sakonni wanda a hankali a hankali ba za ka san san da sakon nan zai shiga zuciyar yanka ba ko ya shiga zuciyar matarka ya kamata ya zama to duk abin da iyalanka suke kallo kai ma ka sa ido a gare shi in abu ne na sharri ka hana wannan shine dalilin da ya sa aka sa ka zama to kai ne kai ne kai ne shugaba a gida Allah ta'ala ya ce namiji shine shugaba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim su mazaje su ne suke shugabanci akan mata saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi kuma saboda da suke ciyarwa na dukiyarsu kai ne Allah ya baka iko kaga ana yin wani abin da bai dace ka kwabe su kada ka bari kar ka bar tarbiyya a hannun mata idan ka bar tarbiyya a hannun mata za ka fuskanci matsala mai girman gaske nan gaba sai ka yi nadama an gane wannan ko na'am kana min bayni dhamanat al-wiqa'iyya allati ja'alaha al-islam ya kasance daga cikin garanti na ainihin kariya na ainihin rigakafi daga cikin ainihin garanti na rigakafi allati ja'alaha al-islam siyajan wanda musulunci ya sanya shi ya zamanto garkuwa waƙiya eh, musulunci ya sanya ya zamanto garkuwa kuma mai kariya da ya hamiya bihi al mushama al-muslim domin ya bada kariya ga ainihin taron jama'a na musulmi fil daga fadawa cikin sako na sabon Allah a gane abin da zai zamanto kariya wanda zai taimaka daga fadawa cikin taɓo na sabon Allah shi tahrimul kalwa shi ne haramta kaɗaita kada a samu kefantuwa tsakanin namiji da mace duk imanin mutum ko da imanin shi ya kai na siddiku in dai zai ringa kaɗaita da mace to insha Allah nan gaba sai an ga abin da ba a so manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan namiji da mace suka kaɗaita illa kana salisu kuma a shaitan face ya kasance na uku su shaitan an gane a nan wajen ba a cewa ai wani babban malami ne babu laifi a gare shi dan ya kaɗaita da mace da babban malami da jahili da wane da duk matsayi ɗaya ne a wajen kaɗaita a gane inda malami zai nuna malantar kada ya kuskure ya yi zai kaɗaita da ita shi ne magana malantarsa amma in ya zo ya ce mana shi malami ne sai muka gan shi a wani lungu babu kowa tsakanin shi da mace to kun san wannan ba mutumin kirki ba ne saboda shedan yana iya ma tasiri a koda yaushe to mukaddara ma shedan bai maka tasiri ba sai sai maka ihu cewa gashi za ka yi lalata da ita yanzu ya za ka kare kanka babban malami ne gashi nan ana jin shi malami mai wa'azi sai ya zo ya ce ya yarda da imanin shi zai iya shiga lungu da mace cikin duhu su zauna ba abin da ya faru to mukaddara imanin shi ya zai iya kwatan shi daga wannan idan ta bukace shi ya kiyasta ita kuma sai maka kihu cewa wani abu ya faru yaya magana mutunci shi to da addinin musulunci baya duba bangaren cewa kai bai imani ne duk imaninka musulunci bai baka daman kaɗaita da matan mutane ba bai baka daman kaɗaita da yarinya ba in za ka yi magana da yarinya ka yi magana da yarinya ido na ganin ido ko ka yi magana da yarinya a gaban mutane in ba haka ba kuwa nan gaba sai kayi nadama an gane wannan aiki saka musulunci ya iya kokari duk wani abin da zai kawo kadaita tsakanin namiji da mace musulunci yayi yi wa'azi kuma ya bada kariya akan kan shi an gane ku an sha samun mutane da yawa ta hanyar wannan kadaita su fada akwai wani bawan Allah da yake bamu labari na wata baiwa Allah wanda mijinta ya aure ta suna zaman lafiya da mijinta amma ita wannan baiwa Allah kullum aikinta shi ne, wato ta ringa idan mijin baya nan sai ta chatting da wasu mazaje a waje wai tana yin wannan chatting ne kawai saboda ta ɗebe makanta kewa to za ka kullum mijin baya nan sai ka ta ɗauki tsohon saurayinta tana tattaunawa da shi sai ta da tattaunawa da tsohon saurayin ta hakan to wai ashe a lokacin nan shi yana magana lokacin kafin a samu irin wannan irin wannan waya din ana faru da irin wannan lalai din to akwai kanin mijin shi kanin mijin wata rana sai yake jin birya a gidan kullum matan tana yawan magana da wasu mutane kuma mijin baya gida shi ne shi ma sai ya dauki nashi wayan to da ya ɗauki nashi sai ya sa a kunne Sai ya sa a kunne sai ya ci ita wannan mata tana waya ne ga wani saurayi da ya ga tana waya da wani saurayi shi ne ya yi rikodin din wannan abun da yi rikodin din wannan abun sai ya zo ya same ta ya ce mata me yasa kike magana da mazajen da ba mazajen ki ba ce karya ne ta shi wannan ɗanin mijin sai ya ɗauko wannan wannan audio din sai ya sa mata gaba ɗaya ta ji muryarta gashi tana magana da saurayi gashi kaza shi ne wannan bawan Allah annabi ya ce to mata in ma ki yarda da ni in ma in tona miki asiri to ita wannan mata wato tarasa yadda za ta yi ya ce mata wallahi in baki yarda ba zan tona miki asiri cewa kina magana da wani saurayi wanda ba mijinki ba to kuma ita wannan mata tana son mijinta ba ta son ya tona mata asiri to rauni irin na mace sai ta miƙa masa wuya domin da ta fara zagin shi kafin ta gano cewa ya ɗauki wannan ya yi rikodin ɗin abin da ta gane ya yi rikodin tabbas kuma zai iya nuna ma ainihin yayan shi sai ta miƙa miki wuya to a nan wajen fa sai ya samu jaka kullum sai ya yi amfani da ita mijin na fita kullum sai ya yi amfani da ita to haka aka yi kai mijin bai sani ba to kuma an ce shi wannan bawon Allah wannan ɗanin irin masu shaye-shayen nan ne wata rana kawai sai ya gaya ma abokin shi cewa fashi alhamdulillah shi fa yanzu ya samu ya samu kaza kaza da sauran haka ne sai shi ma abokin ya ne shi ma a bashi haka ya je ya gaya wa matan shi ma gafa abokin shi ma zai zo yana bukata to haka nan matan fa wai saboda tsoron kada mijinta ya zani ba kenan ta fada cikin wannan abu to haka nan ta miƙa wuya ga shi ma wannan aboki wani aboki ya tafi da ita kwana biyu mijin ya dawo yana neman ta bai ganta ba to yana neman ta bai ganta ba aka sanya bincike ana ta bincike jami'an tsaro suna ta bincike ana cikin bincike ya tabbatar da in an kama shi ya shiga uku to shi ne sai shi wannan wannan kanin wannan mijin ya yi mishi waya cewa menene ya sanya ka zo ka rike ka rike kaya kamun haka ka zo ka rike ta wajen kwana kaza baka sace ta ba amma ka cutar da mu gashi yanzu hukuma jami'an tsaro suna neman mu ana neman ta to a haka sai suka ga cewa idan suka yadda aka kama su da kasashen larabawa ne saudiya ne idan suka yadda aka kama su to sun san ba karamin hukunci za a musu ba za a musu hukunci ne amma an gane musulunci to yanzu ya za su yi idan sun yadda aka kama su matsala ne to kawai sai suka yanke hukunci kawai maimakon su sako ta asirin su ya tonu kawai su kashe ta to kuma haka suka yi suka kashe ta suka haƙa rami suka binne ta bayan sun kashe ta sun haƙa rami sun binne sai ana cikin bincike shi ne sai aka yi tunanin to ai babu babu wani a gidan nan sai ƙanin wani kuma wannan ƙanin shi ne ake barin shi a gida nan shi mai wa'azin yana wa'azi a kan sharrin kadaita shi mai gida shi yaya zai ban tsanin shi a gida shi yana ganin matar shi ba abin da zai faru shi ko kanin ashe yana ta harin matar sai eh, gashi ya samu dama ta hanyar matar tana yin waya da wani saurayi sai ya fito wannan hanya gabar nan da ya faru sannan gabar na gaba har an sai kisan kai kuma to shi ne aka zo aka yi tunani cewa fa lallai shi ne ake bari a gida lalle ya san inda matar nan sai an kama shi to da aka kama shi ba da ya fara fuskantar matsanan abin da wahala nan take ya fito ya bayani da abin da ya faru ya yi bayanin cewa gashi gashi abin da matar take aikatawa shi kuma dama yana sha'awanta sai amfani da wannan dama akan cewa in har in har bata bashi kanta ba zai tona mata asiri to daga nan fa ta bashi kanta kuma daga ba da kai kaga har wani ma ya zo ya amfani da ita daga nan kuma sai ga kisan kai da saboda haka kadaita yana da sharri idan mutum zai dinga barin kanin shi ko abokin shi a daki ya tafi bashi ga matar shi to Allah Allah kaɗai kadai san irin bannan da yake faruwa a cikin wannan al'amari saboda haka wannan shine abin da malam ya yi bayani a nan wajen wato haramcin kadaituwa da kuma haramcin cuɗanya maza da mata haramun ne irin cuɗanya da za a yi maza da mata ana haɗa jiki ya taɓa wa musulunci an gane cuɗanya mai tsanani tsakanin maza da mata haramun ne al-inshigalu an ziyaratul walidaini wal arham eh na'am sannan kuma shagaltuwa daga ziyarar iyaye da kuma ƴan uwa na zumunci daga cikin abin da yake kurakurai akwai shagaltuwa daga barin ziyarar iyaye za ka ga wani musulmi ne shi baya sadar da zumunci musulmi ne shi baya kai ziyara zuwa ga iyayensa shi ma wannan kuskure ne wanda bai dace mutumin kirki ya aikata shi ba ومن الناس من ينشغل الى الحدائق daga cikin mutane akwai wanda yake shagaltuwa ta hanyar tafiya tafiya lambuna lambu wal mutanazzahat والمنتزهات يورا da wuraren shakatawa da kuma ziyartar abokai wa yansa ziyaratul walidai sai ga mutum ya buge da ziyartar da zuwa ziyara lambuna ziyara wajen da ziyara sai ya manta da ziyartar iyayensa ya manta da ziyartar yan uwansa na zumunci وهذا لا ya halarta. بايا هذا بل يجب على walfarha farha wal sa'ada ala qalbi walidayhi a wajibi ne ga kowane musulmi ya shigar da ainihin farin murmushi da farin ciki da kuma ainihin jin daɗi annashuwa ya shigar da shi akan zuciyar iyayensa da kuma ainihin danginsa ta hanyar ziyartarsu idan mutum yana da iyaye yana ziyartarsu ai za su yi farin ciki kuma idan suka yi farin ciki albarka ne ga shi wanda ya ziyarce su din na mu idare hadaya lahu kuma ya ringa halatto da kyaututtuka ga iyayensa ya ringa halatto da kyaututtuka ga danginsa wannan abu ne wanda zai ƙara danko na soyayya sannan kuma ya ƙara kawo farin ciki ga iyaye da dangi gaba ɗaya Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ba ala asaikin inta tawallaitum an tusiru fil ardi wa tuqatu shin kuna tsammani idan kun juya ku yi tabarna a doron ƙasa ku yanke zumuncin ku kuna tsammanin haka zai yiwu ku ka barna a doron kasa kuna yanke zumunci ula'ika lazina la'ana kumullah wa'annan su ne Allah ya tsine musu ya kurumtar da su wa a'ama abkarahu kuma ya makantar da idanuwansu ashe haramun ne musulmi yana da ƴan uwa na zumunci ya yanke alaka da su na gaba ɗaya ya saba wa musulunci na'am wa qala ta'ala Allah ta'ala yace wallazina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqi wato mutanen banza su ne waɗanda suke warware alƙawarin Allah bayan alƙawarin ya riga ya kullu wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusal kuma suna yanke abin Allah ya umurni a asadar Allah ya ce a sadar da zumunci sai su yanke zumunci wa yufsiduna kuma suna yin barna a doron ƙasa. ulaika lahum lahumul la'ana to irin wayannan masu wannan sifa ulaika lahumul lahumul la'ana to wayannan suna da tsinuwa wala hum suqud suna da mummunan gida shine jahannama Allah ya tsare mu wa fi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Annabi sallallahu alaihi الله عليه وسلم ياتي من كان يؤمن wal واليوم الآخر wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta ƙarshe to ya girmama bakinsa in ya yi bako ya mutunta wannan bako ya girma shi Wannan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to ya sadar da zumuncin sa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance yana imani da Allah da rana ta karshe to ya faɗi alkhairi ko ya shiru wa fi sahihain ya zo cikin bukari da muslim annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu ya ce inna allaha ta'ala khalaqa al-khalqa lalle allah ta'ala ya halicci halittu hatta idza fariga minhum hatta idza faraga minhum sai da allah ya gama halittar su qalat qamatu rahim qamatu rahim sai mahaifa ta miƙe wato zumunci qalat haza maqamul aisha bika min al-qasida wannan shine matsayin mai neman tsari daga yanke zumunci wato wannan shine matsayin ɗan adam Ɗan adam dama wannan shine ne tushensa Allah ce na'am sai Allah ya ce eh haka ne amma tarbi amma tardaina an asila man a wa wasalaki shin ba za ki yarda ba in sadar da zumunci wanda ya yanke miki Allah ya ce wa mahaifa zumunci to shin ba za ki yarda ba in sadar da wanda ya yanke miki wa ku ba umman qataki sannan kuma in yanke in yanke duk wanda ya yanke miki duk wanda ya yanke miki zan yanke shi daga rahamata shi baki yarda da wannan ba qalat bala tace eh na yarda qala fadhaliki laki Allah ya ce to wannan naki ne na baki an gane ko Allah ya riga ya ba mahaifa zumunci duk mutumin da ya sadar da ita Allah zai sadar da shi zuwa ga rahamarsa duk mutumin da ya yanke zumunci Allah zai yanke shi daga rahamarsa ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن سي الله يجي ku karanta wannan aya in kun so shin kuna tsammani in kun juya kuna tsammani za ku yi a doron kasa kuna yanke zumuncin ku Allah ya kyale ku Allah ba zai ku ba to wa'annan masu wannan sifa su ne wanda Allah ya tsine musu ya da su ya makantar da idanuwansu masha in sha Allah za mu tsaya a nan wajen littafi kusan ya zo ƙarshe sai dai sai dai bayanan malam wanda za mu ji Allah ya kai mu sati da zuwa dangane da addu'o'in da ya yi da wasu maganganun da ya faɗa amma da insha Allah kun gama littafin na an sauke shi albarkar da ke cikin littafin gaba ɗaya Allah ta'ala ya sanya mu a cikinsa abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa Allah ya zaunar da mu lafiya a cikin ƙasar mu Allah ya nisantar da mu daga dukkan musibu na wannan kasa din subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.